Wasu mata goma sha hudu na gundumar tasawa a jihar Maradi sun girka wata kungiya inda suke sarrafa riɗi kuma suke sayar da shi a garin na tasawa da kuma cikin kasuwannin baje koli. Hadiza tare shugabar kungiyar ta matan ta mana ƙarin bayani. Mi ma riɗi, mi tigadige na riɗi, duka abin da ya kawo na riɗi muna sarrafa shi nan wurin kungiya ce ta mu horo daga yamai ta zo ta gama mu mutum talatin duka unguwa unguwa aka gama mu kwana talatin muka yi muna yi har kun soma kuma ta talatin ya ka yanzu kuma ku goma sha hudu i abin da ya sa lokacin nan duk ita ta gama mu mu kuma yanzu ya mu ya mu sai muka keɓe kan muke yin abin mu daban ina muku horo an ba ku kayan aiki a a ba a ba mu kayan aiki ba abin da aka ba mu riguna na aiki ta kwatanta mu aiki ta ce to matsayin aiki dai wanda ya koya aiki shi ya kamata a biya amma ba mu zambiya ta ba kawai dai ta koya mu aiki to can ma dai mun iya sai dai aka ƙara ci gaba kana kuke sarrafawa su mari eh, su tigadige da sauransu kasuwa kuke kai su ko kuma wasu ne suke zuwa wurin ku suna ca muna so kuma na inda karori suke muna kaiwa da amma yanzu ba mu kaiwa ko ina lokacin safam in ta yi muna zuwa mu kai kayayyakin mu saida kuma yanzu haka masu tahiya yan hanya da yake sun ga yanda ake wani ya kai musu zigege ga abin da muke ga kwantakkin mu wasu sai su yi kira su ce riɗin nan muna so a kawo wuri kaza sai a kai musu kuma wanda ke so nan cikin gida kuma ya je har gidan mu ya sai muna da shago bakin kasuwa wurin yin ne da ya ba da shi ne muke nema masu hannu da shi ne ga inda aka ce an bamu nan kusa da mizula muke so mu samu yardi mu je mu gyara hukumomi su suka ba nan wurin eh mar ya ga yanan an bamu mu to yanzu wannan gyaran da ake yi to an roshi wurin muna jina a ce gashi an ba mu mu je mu gyara mu je mu riga aikin mu kun san aiki da kungiya yana da matsaloli musamman ma inda aka ce mata sun taro kun da matsaloli kuke gani wallahi to mu dai matsala da sauki Ka abinda muka auna ga abinda muka yi kowanne gashi rubuce yake in muka saida mu kai banki mu zuba tun canya ne ku ka tattara kudin jarin jarin nan proje fakai shi ya ba mu jarin ya ba mu riɗi ya ba mu sukari da mashin da ledodi na bugawa baya ga aikin na riɗi kuna yin wasu ayyuka mai iyali ba ya zama kamo wannan kamo wannan ana dan jijjuya haka nan